أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسأل وبأسمائه وصفاته أترسل أن يكتب لي أجرين في كل ما ألقت علي وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة وهيكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun mu a cikin wannan littafi mai albarka littafin la ilaha illallah ta'rifin fadilati shaykh abi abdullah nam muhammad ibn sa'id rasulan hafizahullah ta'ala wanda idan bai sauraro bai manta ba muna karatu ne karkashin nawaqidu la ilaha illallah ma'ana ababe waɗanda suke warware kalmar la ilaha illallah wanda a ƙarƙashin wannan darasi mai albarka muna karatu a ƙarƙashin annafidul ashir ma'ana abu na goma daga cikin ababe waɗanda suke warware kalmar la ilaha illallah wanda a ƙarƙashin wannan darasi na'am muna karatu ƙarƙashin aya ta ashirin da biyu cikin suratul sajda inda ubangiji subhanahu wata'ala na'am kamar mu wuce na ku na'am shafi na saba'in da bakwai a cikin littafin inda malam ya gama bayani game da ayar 106 ta cikin suratun nahal cewa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadaran fa alaihim ghadabun min Allah walahum azabun alim walahum azabun azim wanda a gargashin wannan ayar mun yi bayani game da wajabcin tsoratuwa daga dukkanin abin da zai sa bawa ya afku cikin abin da ya shafi shirka cewa ita shirka tana ɗaya daga cikin ababe wanda mafi yawa daga cikin mutane suke afkawa sosai cikinta a ƙarƙashin wannan ayar sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa matukar kafirci zai bayyana daga bakin mumini wa illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta wanda aka wajabtawa wanda aka dora a kansa wanda aka yi wa barazana da mutuwa aka yi masa barazana da abubuwa daban-daban wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali zuciyarsa tana cike da imani sai Allah madaukakin sarki ya ce walakin man sharaha bil kufri sadaran. فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم Allah madaukakin sarki ya ce walakin man shara bil kufur sadaran amma wanda ya nufaci kafirci kai tsaye shi kafircin ya nufata a zuciyarsa a lokacin da yake faɗin kalmar sai Allah madaukakin sarki ya ce fa alaihim min Allah waɗannan suna da wani fushi daga wurin ubangiji subhanahu Ta'ala. bayan fushin walahum azabun azim suna da azaba mai girma a wurin ubangiji subhanahu Ta'ala. a ƙarƙashin wannan ayar idan ba a manta ba mun yi bayani game da fushin ubangiji subhanahu wata'ala da kuma azaba mai girma a nan sai Allah madaukakin sarki ya ce fa mu ghadabun min Allah cewa suna da wani fushi daga wurin Allah a gidan duniya ma'ana Allah madaukakin sarki zai yi fushi da su Allah madaukakin sarki ba zai kula su ba kamar yadda yake kulawa da masu imani cewa za su yi rayuwa wacce take gurɓatacciya za su yi rayuwa wacce ba za su san ma alƙiblarsu ba saboda me saboda sun ayyana kafirci kai tsaye a cikin zukatansu sai ubangiji wata wata ya ce bayan wannan fushin a ranar tashin alkiyama ba wai ra'a basu bane haka kawai ba sai ya ce walahum azabun azim Allah ya ce suna da wata azaba mai girma a farfajiyar alkiyama wadda za su fuskanta saboda sakamakon abin da suka tsarfata a rayuwar duniya na'am da haka mala ya ce fa'adal muslim an ya hazara min zalik mala ya ce ya wajaba ga musulmi ya gargadi daga haka ma'ana ya gargadi da ayyana kafirci kai tsaye kai a samu mumini ya faɗi kalmar kafirci ko ya aikata wani aiki na kafirci wa an ya kafuhu mala ya ce kuma ya wajaba ga musulmi ya tsorati daga aikata kafirci cewa ana so musulmi ma ya dinga jin tsoron kafirci ba ma wai afkawa cikin kafircin ba bayan ya ji tsoron afkawa ya ji tsoron kafircin ba malai ce fa hu kathirul wuqu'i jiddan domin kafirci wani abu ne wanda su da yawa yana afkuwa a cikin rayuwar mutane cewa mutum ma yakan iya aikata kafirci a wurin magana bai sani ba gabarsa za ta iya aikata kafirci bai sani ba da haka malai ya ce wajibi ne mu kiyayu mu gargadu daga waɗannan ababe wanda ina ga mun karanta nan wurin ku mun karanta nan za mu tashi hadisin abdullahi dan umar ne can ƙasa, wanda yake cewa ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafirun ko na'am bari mu tashi daga wa ahli sunna mala yace wa ahli sunna ashaddu an-nas min tafkirin ghairi burhanin min Allah wa hujja mala yace ahli sunna su suka fi tsananin tawqiyan ma'ana kiyayewa su suka fi tsananin kiyayewa wurin kafirta mutum ba tare da burhan ba ma'ana ba tare da hujja ba daga wurin ubangiji anan sai mai sauraro ya ce waiwa ake cewa ahlus sunna an ce ahlus sunna su suka fi kowa kiyayewa ba sa saurin kafirta mutum sai da burhan ma'ana sai da wata hujja sai da tabbatuwar kafirce su cewa kai tsaye ba za cewa wani kafiri ne sai Allah da manzan Allah sun ce kafiri ne sannan ahadu sunna suke cewa ai wane ya zama kafin. da haka kai tsaye da haka ce ahadu sunna ma'ana ma'abuta sunna idan ka ce sunna yana nufin riko da aiki ko maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wa ko ka ce huwa ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqriran aw shine abin da aka samu ko aka rawaito ko aka karbo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zance ko na aiki ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an yi aiki ya ce a ci gaba ko ya hana wannan aikin Da haka mabiya sunna masu kwaikwayo da man sallallahu alaihi wasallam ashaddun nasi tawaqiyan ma'ana sune mafi tsanantuwa mafi tsananin mutane wurin takaituwa ma'ana wurin kauracewa wurin ƙauracewa kafirta mutane ba tare da hujja ba za ka samu duk inda ahlus sunna yake mabiyin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka cewa yana kokarin kiyayewa dangane da kafirta bawa ba tare da hujja ba duk lokacin da aka ce wani aka siffanta mutum da shirka aka ce wani mushriki ne aka ce wani wani dan bid'a ne wani kafiri ne za ga sai da dalili ake kafirta sa da haka mala ya tabbatar da cewa ahlus sunna su suka fi tsanantuwa wurin kiyayewa wajen kafirta wani ba tare da hujja ba kenan a duk lokacin da zaka kafirta mutum ko zaka aibanta mutum ko zaka ce abin da wane yake ba daidai bane ka tanadi hujja ma'ana ka tanadi abin da zaka kafa hujja da shi na cewa abin da kake ba daidai bane ga daidai abin da kake shirka ne ga tauhidi abin da kake yi bid'a ne ga sunna da haka malai ce ahlus sunna su suka fi tsanantuwa wurin tawaqiyan ma'ana wurin kiyayewa min taksirin game da abin da ya danganci kafirta mutum bi ghairi burhanin ba tare da wani burhan ba ma'ana ba tare da wata alama ba min Allah daga wurin Allah wa hujjatin ba tare da wata hujja ba ka samu irin wannan lokacin da muke rayuwa za ga cewa kafafen yada labarai suna da yawa hanyoyin sadarwa suna da yawa hanyoyin maganganu na da yawa za ga mutum kawai zai fito ya ci abinci ya koshi ya ce wani kafiri ne wani arne ne wani kaza ne wani kaza ne ba tare da hujja ba da haka mutan da a lokacin da magabata suka rayu halaf da salaf a duk lokacin da kai magana ana auna magana ne akan mizanu tashri ma'ana me ka faɗa magana ka ta dace da shari'a ko bata dace ba da'awa kake ta shari'a idan da'awa kake ta shari'a sai maganar ka ta dace da shari'a ba to sai an ma bulala to a wannan lokacin za ga cewa kowa yana magana da ya ga dama ne zan fito in yi magana da na ga dama ka yi magana in ce ma kafiri ni ma in kai ma ka yi magana in ce ma kafiri ba tare da hujja ba da haka mala ya ce to su ahlus sunna ba haka suke ba ba su siffanci da wannan siffa ba kinan matukar ka ga mutum yana kafirta bawa ba tare da hujja ba da san rai da tunaninsa kawai saboda yana so ya ci mutuncinsa yana so ya kafirta sa yana so ya tozarta sa kenan wannan bai ɗauki tafarki ba na ahlus sunna ba kenan ba ahlus sunna bane domin shi ahlus sunna yana magana ne da hujja a duk lokacin da ya magana zai ce qala Allah qala rasul ma'ana Allah madaukakin sarki ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na'am malai ya ce to tunda wannan ita ce wannan shine ɗabi'a su wannan shine halin su wa kaifa la yaquluna kadhalik ta ya za ba za su kasance haka ba wa hum azamun nasi hirsan ala qa'atillah bayan su ne mafi kwadaituwan mutane wurin ɗa'a zuwa ga Allah misali sai aka ce ku ne mafiya kwadayin mutane wurin ɗa'a zuwa ga Allah kuma ku ne mafiya kwadayin mutane wurin biyayya da ɗa'a zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a same ka kuma kana kafirta mutum ba tare da hujja ba da haka ba zai yiwu ba mala yace tunda su ne mafiya kwadayin mutane dangane da abin da ya shafi da'a zuwa ga Allah da da'a zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba sa kafirta bayi ba tare da hujja ba idan makamin ahlus sunna wal jama'a shine qala Allah qala rasul ba qala fulan ba ba wane ya ce ba wane ya ce makamin ahlus sunna wal jama'a shine Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani mawaki yake cewa kullul kalami sai wal qur'anu zundaqa yace illal haditha wa illal fiqha fi din yace wal ilmu muttabi'u ma kana haddathana yace wa ma siwa zaka waswasu shayatin yace dukkanin wata magana sabanin alqur'ani yace ƙarya ce yace duk maganar da za a faɗa maka sabanin alqur'ani kawai ka dauke ta tatsuniya ƙarya aka yi maka sai yace illal hadith sai yace sai dai maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce maka annabi ya ce kaza annabi yayi kaza annabi yayi umarni da kaza yace wal fiqh fi din da fahimtar malamai ita ma wacce ta dace da addini yace wal ilmu muttabi'u ma kana haddathana yace kuma ilimi abun bi ne idan ya zo ta hanyar bada labari wane yace ya ji daga wane wane ya ce ya ji daga wane har abin ya ɗaukaku ya je zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa masu wa zalik yace dukkanin abin da yake ba wannan ba ba alkur'ani ba ba hadisi ba ba maganganun malamai ba wanda ya dace da alkur'ani da sunna ba ya yace waswasi ne na shidan don haka mala yace wa ya kuno na dhalik ta ya za yi ɗabi'u na ahalin sunna ba zai zamanto haka ba ta ya za yi ba za su zamanto mafi alkhairai ba a cikin mutane ta ya za yi ba za su zamanto maɗaukaka ba a wurin Allah wa hum abamun nasi hirsan ala ta'atillah bayan su ne mafiya girman mutane dangane da abin da ya shafi kwaɗaituwa zuwa ga zuwa ga zuwa ga Allah da haka nan malam yana so ya fahimtar mana da cewa na daga cikin ɗabi'a ta ahlus sunna ko hali na ahlus sunna shine shine mafi mafi a cikin mutane dangane da da'a zuwa ga Allah zaka samu ahlus sunna baya gudanar da wata ibada sai Allah ya ce ayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi baya yin wani zikiri sai zikirin da Allah ya yarda da shi irin zikirin da manzo Allah sallallahu alaihi wa ya karantar baya yin sallah sai irin sallar da annabi sallallahu alaihi wa ya ce ayi baya zakka sai irin zakkar da annabi sallallahu alaihi wa ya karantar to ta yaya za a yi wannan ba zai zamanto mafi alkhairi ba a cikin mutane don haka kenan anan malam yana gargadin mu game da abin da ya shafi kafirta dan uwa ba tare da hujja ba cewa a kullunka ya dan uwa ana ka da kafirta bawa ba tare da hujja ba shi sa wani mai magana yake cewa ka yi tunani ka yi tunani sau biyu kafin ka yi magana cewa a duk lokacin da za ka yi magana ka tsaya ka yi tunani wannan maganar me za ta haifar mun da me za ta dawo me take nufi menene ma'anar kalmar za a cewa a wannan lokaci akwai maganganu waɗanda suke yawo za ga cewa maganganun waɗanda suke faɗin maganganun kawai yamshi mu kibban ala wajihi kawai kamar suna tafiya ne akan fuskokinsu kaga ana kiran bawa daga cikin bayi a kama sunan wane a ce da shi gausu a kama sunan wane a kira shi da kaza a kama sunan wane a alakanta shi da wata siffa ko da wani zaci ko da wani buwaya na ubangiji subhanahu wataala ko a basa wata siffa daga cikin siffofin ubangiji subhanahu wataala a ce shi ma mai ji ne kamar yadda Allah yake da cikakken ji a ce shi ma mai gani ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yake da cikakken gari don haka dukkanin waɗannan maganganu maganganu ne waɗanda suke bayan da suke haifarwa da bawa matsala a cikin rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta lahira domin ubangiji subhanahu wataala ya yi wa kafiri alkawarin narko da ukuwa da ukumi a farfajiyar alkiyama don haka sai malam ya kawo hadisin abdullahi ɗan umar ɗan khattab ah, hadisin abdullahi dan umar dan khattab Allah su tabbata a gare sa wanda Imam al-Bukhari ya rawaito 6104 Muslim ya kawo kan lambar hadisi 191 cikin littafin sahihu Muslim na Imam Muslim an Sabo. malai cewa an ibn Umar hadisi ya zo daga Abdullahi dan Umar dan Khattab yadda Allah ya kare tabbata a gare sa wanda mun yi bayani game da wannan sahabi mai albarka cewa ba sahabi ne wanda ke kokari musamman wurin kwaikwayon aiki da karantarwa da magana da ayyuka na gaɓoɓi ma'ana sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. gaba Abdullahi dan Umar ya tarar da wani mutum ma'ana wani mutum daga cikin sahabbai yana wasa da dutse yana wurga shi larabawa suna kiran wasan da ƙarfu ma'ana ka ɗora dutse akan farcen ka sai ka dinga wurgawa sai Abdullahi dan Umar ya ce masa annabi fa ya hana irin wannan wasan domin yana lalata ido dutsen zai iya dawo ma ya fasa maka ido sai sahabin ya ci gaba da yi sai abdullahi dan umar ya ce ukallimuka an rasulullahi thumma uttu takbir ina maka magana game da annabi ina ce ma annabi ya hana kaza kuma ka ci gaba da yi sai abdullahi dan umar ya ce la ukallimuka abadan ya ce har abada ba zan ƙara maka magana ba saboda ka kuskure wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan sai ka duba ya muke a wannan lokacin zaka ce wa mutum abu kaza bid'a ne abu kaza kafirci ne abu kaza kaza ne amma za ka yi mamakin irin maganar da zai dawo maka da ita to gashi sai aka samu sahabbai idan ka kuskure wa sunna ma daina maka magana ake kuma akwai sahabin da annabi sallallahu alaihi wa sallam da yayi umarni dangane da hani hani game da shiga masallaci da warin tafannuwa ko kuma warin albasa ko kuma dukkanin abin da ka iya cutar da bawa idan ya ci tafannuwa sai ya saka rawaninsa ko kuma toiletiro ko a bakinsa sai ya cika bakinsa saboda baya so ya cika mutane da wari a masallaci abdullahi dan umar na ganin sa sai ya kula cewa ai wannan tafannuwa ya ci ya zo masallaci da haka abdullahi dan umar sai ya kama wannan rawanin fajabazahu sai ya ja ya cire masa daga bakinsa ya kore sa daga masallaci to abdullahi dan umar sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mahaifinsa ma sahabi domin sun yi hijira ido na ganin ido da garin makka zuwa madina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa garin quba jira na asabar a rayuwarsa domin ya je ya ziyarci mutanen quba ya ga halin da suke ciki bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ya riƙe wannan aiki shi ma duk ranar asabar sai ya je ya gaida mutanen quba wanda abdullahi dan umar ya samu damar yin hajji arba'in a rayuwarsa ya yi umara dubu ɗaya a rayuwarsa kamar yadda malamai suka kawo a cikin littattafan sira muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwarmu kamar yadda ya sa albarka a cikin rayuwarsu to waɗannan su ne sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam masu ji da aiki da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa musu ko da ba su gani ba domin wannan shine imani kayi imani da abin da baka gani ba manzo kawai ya baka labari ya ce ai akwai aljanna akwai wuta akwai saradi sai ka yi imani Allah madaukakin sarki ya ce alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sai aka siffanta muminai da cewa su ne waɗanda suka yi imani da gaibi sun yi imani da ababen da basu gani ba an ce da su akwai mala'iku ga girman mala'ika ga aljanna ga wuta ba tare da ganin su ba duk sun yi imani da shi muna roƙo Allah madaukakin sarki ya inganta rayuwarmu dan haka Abdullahi dan Umar yace qala sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa yace ayyuma mri'in qala li akhi yace dukkanin mutumin da yace wa dan uwansa sai aka kira musulmi da dan uwa an gane ko sai aka kira musulmi da ne dan uwa sai ba a kama suna ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyuma mri'in qala li akhi cewa dukkanin mutumin da ya ce wa dan uwansa akhi hasar akhi shine wanda kuke uwa daya ko kuma wanda kuke uba daya ma'ana dan uwanka na kusa shi yake cewa akhi sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira musulmi da dan uwa kamar yadda hadisi ya gabata cewa al muslimu akhu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi musulmi dan uwan musulmi ne a wata ayar ma Allah madaukakin sarki ya ce wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabakum Allah madaukakin sarki ya ce bawa mumini bawa mumini ya fi alkhairi a gare ku fiye da ɗa wanda yake mushriki ko da kun fi son ɗan da yake mushriki a wata hari yace wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau ajabatkum haka al'ama haka wacce yanga wacce take mu'mina ta fi alkhairi da wanzuwa da falala a wurin Allah madaukakin sarki a gare ku fiye da ya wacce take mushrika wacce take ba akan tafarki ba da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam a gargashin wannan hadisin sai yayi muqaranar musulmi cewa musulmi dan uwan musulmi ne kamar yadda yace ayyuman mri'in qala li akhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin mutumin da yace ga dan uwansa ya kira dan uwansa musulmi da kafir kawai a same ka ga cewa na kafiri ne kowa na ai akan tafarkin kafirci yake to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqad ba'a bihima ahaduhuma to dayan su ba'a ma'ana wannan kalma za ta yi komayya ne zuwa ga dayan su domin lafazin ba'a ma'ana ya yahtawi min ahadihima za ta kai kawo zuwa ga ɗaya daga cikin su ne ba a li ahadihima ma'ana za ta tabbata akan ɗayan su kalmar za ta yi yawo ne a tsakaninsu sai ta yi ba'a ma'ana za ta kai kawo a tsakaninsu ne in kana kama kala idan maganar haka take kamar yadda wanda ya ce wa ɗan uwansa kafiri ne to haka maganar take a wurin Allah misali sai ta ga mutum yana kiran wani Allah ma'ana yana kiran malaminsa da ke Kano yana kiran malaminsa da Maiduguri ya malam wane kana jina kana gani na bayan duk siffofi ne na Allah sai ka ce da shi wane kafiri ne ai kafiri ne saboda ne saboda ya ya baiwa wani siffar Allah kuma Allah madaukakin sarki duk da ya kira dan adam da da sami'an basira ai jin dan adam takaitaccen jini, shi kuma jin ubangiji cikakken jini. ganin ɗan adam takaitaccen gani ne ganin ubangiji kuma cikakken gani ne da haka yana da kyau ka bambanta dan mun yi bayani a baya cewa akwai irin kiran da za ka yi a cewa na ka zama kafiri shine in ma ka kira wanda yake matacce a sami da kana kiran matacce wanda ya riga ya mutu shi tashi ta riga ta kare ya mutu sai a suka kana kiransa ya wane ya wane ka amsa mun mun yi bayani sahabbai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna tawassuli ne da shi idan za su yi addu'a amma daga lokacin da ya rasu sai suka daina tawassuli da shi domin matacce ne yayi ya riga ya rasu sai suka koma tawassuli da ammin annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abbas dan Abdul Muttalib shine wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina cewa muna tawassuli ya Allah da ammin manzon mu babban manzon mu shine Abbas dan Abdul Muttalib cewa Allah ka shayar da mu da haka daga lokacin da aka ce wane ya rasu wane ya mutu to an daina tawassuli da shi duk girmansa duk darajarsa duk iliminsa kowaye shi an daina da shi tun da shi ma sahabbai sun daina yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan misali ne na farko abu na biyu shine ka roki bawa abin da ka san bai da shi a same ka kana roƙon bawa arziki wane ka bamu arziki wane ka bamu zaman lafiya wane ka saukan mana da rush to sai aka same ka kana roƙon bawa abin da ka san bai da iko kai. wane ka ba wa matata lafiya ta sauka lafiya wane ka sa mu sauka lafiya wane kaza a cikin abin da Allah madaukakin sarki kadai yake banci da shi sai ga kana kiran wani Allah sai ga ce da kai kafiri ai kafirin ne shi sai ga ce da kai kafiri ko aga kana kiran ga'ibi ba habiri ba ma'ana mutumin da baya ne baya jin ka bai kusa da kai bai san ma kana yi ba a same ka kana kiransa sai a ce wane kafiri ne dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir annabi yace dukkanin mutumin da ya ce wa dan uwansa ya ce da shi kafiri ma'ana ka kalli dan uwanka musulmi ka ce ya kafir ko ka kalli kafiri ka ce da shi ya kafir to idan kafirin ne ai kafirin ne haka magana take har a wurin Allah kafiri ne na'am yace in kana kama kala idan yadda yake ne ka fada dama ai kafirin ne wa illa idan ba haka yake ba raja'at alaihi sai ta dawo ga kai da kace masa kafiri idan wannan gargadi ne a gare mu cewa duk lokacin da za ka aibanta mutum da kalmar kafirci ka tsaya ka yi tunani shin aikin da wane ya aikata ya kai ga kafirci ko kuma aikin da ya zalunci ne ko kuma aikin da yayi yi sako ne aikin da yayi alkaba'ira ne domin aiki ma mataki mataki ne sai ka tsaya ka duba a ah, maganar da ya faɗa ta kai da a kafirta sa kafin ka kafirta sa aikin da ya yi ya kai ga kafirci kafin ka kafirta sa sai ka auna akan abu a mizanu tashri ma'ana ka auna abun aikin da yayi ko maganar da ya yi ta kai ga kafirci kafin ka kafirta sa domin idan ba ta kai ga kafirci ba ka kafirta sa ba a ba a za ta dawo gare ka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad ba'a biha ahaduhuma to kalmar za ta dawo ne ga ɗayansu ma'ana ɗayansu zai cancanci kalmar in kana kama kana idan kamar yadda ya faɗa ne to ai kafirin ne idan ya dace kafirin ne to kafirin ne dama wa illa idan kuma ba kafirin bane raja'at alaihi sai kafircin ya dawo wurin wanda ya kira wani kafiri wanda wannan hadisi Imam Bukhari yake da hadisin a cikin littafin sa Sahih Bukhari na Imam Bukhari a kan lambar hadisi dubu shida da ɗari ɗaya da hudu muslim ya kawo cikin littafin sa sahihu muslim na imamu muslim annai shabur kan lambar hadisi casa'in da ɗaya wanda hadisi ne wanda aka yi ittifaki game da ingancin hadisin cewa marawaitan hadisin ingantattu ne nagartattu ne adalai ne hadisin bai da wata illa illa ta marawaici ko illa ta rawi wanda imamul albani ya kawo hadisin a cikin silsila al-ahadisu sahiha na imamul albani sai hadisi na biyu shine hadisin abi huraira yadda Allah ya kara tabbata a gare sa na'am mala yace wa an abi huraira radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma abi huraira yadda Allah ya kara tabbata a gare sa shi ma sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka samu saɓani game da sunansa fiye da maganganun malamai arba'in sai dai abin da ya fi inganta game da sunansa shine abdurrahman ibn sakhri ko da yake wasu ma sun kira sa da abdullah maganganu dai sun gabata da yawa game da ainihin sunan abi huraira mun yi bayani cewa ya zo ne ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam garin madina mun ba a san ma daga inda ya bullo ba shekara biyu dab da wafatin annabi sallallahu alaihi sallam ya zo annabi sallallahu alaihi sallam ya masa addu'a ta albarka ta ilimi sai gashi abin huraira an wayi gari karan kaf cikin sabon annabi sallallahu alaihi sallam babu wanda ya kai sa yawan riwayar hadisi domin yana da hadisi kimanin dubu biyar da yan kai ya fi mana na aisha domin tana da dubu biyu da ɗari biyu da goma kamar yadda muka sha faɗa wannan sahabi sahabi ne mai albarka sahabi ne wanda ya yi ƙoƙari musamman wurin riwaya wurin samun hadisai domin daga lokacin da ya zo garin madina sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam bamba tu bamba ma'ana duk inda ka ga annabi yana nan shi ma daga nan ya dinga samun hadisai ya tara hadisai da yawa har ya kasance ya yi fice a tsakanin sahabbai yan uwansa na'am yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abi huraira yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai yazo da harfin tawkid lafazin anna ma'ana harfin tawkid magana ce wacce take mai karfi babu wasa babu tangarɗa a cikin maganar masu tajwidi kuma suna kiranta nunun mushaddada hukumu ma izharu gunna ma'ana gunna ake idan za a faɗi inna ko anna ko lakinna yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala a wata riwayar ya ce annan nabiya duk ɗaya ne da nabiyun da rasul in dai da annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi to duk ɗaya ne wanda mun yi bayani cewa dukkanin rasuli nabiyi ne amma ba dukkanin nabiyi bane yake zama rasul ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada abubuwan nan guda biyu domin an bashi annabtaka da ikra ya zama annabi ne da ikra domin yi bayani kamar yadda malamai suka yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya zama annabi da ikra ya zama manzan Allah da ya ayyuhal muddathir da ya ayyuhal muzammil dan haka kai tsaye abi hurairah yace lallai tabbas manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qala ar-rajul idza qala ar-rajul li akhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yace wa dan uwansa ma'ana anan ba wai ana nufin ɗan uwanka ba wanda kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko dangi ko famili. a'a ana nufin ɗan uwanka musulmi sai aka yi ka da cewa dukkanin wani musulmi ɗan uwanka ne idan qala ar-rajul li akhihi ya kafir idan mutum ya ce wa dan uwansa ya kai kafiri ya kira sa da kafirci ya siffanta sa <clears throat> da kalmar kafirci annabi ya ce faqad ba'a bihi ahaduhuma to ɗayansu zai cancanci kalmar ma'ana kalmar za ta koma zuwa ga ɗan uwansu zuwa ga ɗaya daga cikinsu sai mu koma kenan mu cika hadisin da wancan hadisin in kana kama qala wa illa raja'at alai idan haka yake kamar yadda ya faɗa to kafirin ne idan kuma ba kafirin bane sai kalmar ta koma wurin wanda ya faɗa bukhari ya rawaito wannan hadisin kan lambar hadisi dubu shida da ɗari ɗaya da uku kamar yadda yake a cikin littafin na'am mala yace wal hukmu ala al muslimi bil kafir bi ghairi haqqin akbar min qatlihi mala yace hukunta musulmi da kalmar kafirci da kafirci haka kawai ka kalli musulmi wanda ya cika sharuɗa na al-islam domin an ce buniyar islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawmi ramadan Wahajjil hajjil baitin haram liman istata'a ilaihi sabil ma'ana an gina musulunci kalmar mus al-islam an gina ta ne akan abubuwa guda biyar sai ga mutum bai kuskurewa abubuwan nan guda biyar ba domin da zai kuskurewa ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyar ya zama kafirci misali ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dan sakon Allah ne amma sai a same sa yana sallah amma yana inkarin sallah to kafiri ne mai sallah amma yana inkarin sallah kafiri ne ko a same sa yana ba da zakka amma yana inkarin wajabcin zakka bayan akwai wajabcin zakka a cikin alkur'ani to kafiri ne domin Allah madaukakin sarki ya ce khudh min amwalihim sadaqa ya ya ayyuhal alladina ya kutiba alaikumus siyam game da abin da ya shafi hukuncin wajabcin azumi sai ga samu mutum yana azumi amma yana inkarin wajabcin azumi ko kuma a'a zai ma azumin kuma yana inkari domin ya fi sauki a ce ba ka yi amma ba ka inkari fiye da a ce ba ka yi kuma kana inkari ko kana yi kana inkari inkari shine matsala lokacin da aka ce kana inkarin wani wajibi daga cikin wajiban ababen da Allah madaukakin sarki ya dora akan mutane sai a ce wane ya kafirce wa Allah ne ake cewa kafirci lokacin da ka kaurace wa umarnin Allah ka ki abin da Allah yake so sai a ce kai ma ai kakan kafirce wa dan uwanka kamar hadisin da ya bayani game da mace ta kauracewa mijinta wurin kwanciya ai da kalmar kafirci aka siffar da ma'ana ta yi masa hijira sai aka samu in aka ce matarka ta kafirce maka ma'ana ta kaurace maka ba irin wancan kafircin ba to yakan dauki ma'anar idan aka ce bawa ya kafircewa Allah ma'ana ya kaurace wa Allah ya ki yin abin da Allah yake so na'am dan haka anan ma da yace wal hukmu adal muslim bil kufri bi ghairi haqqin akbaru min qatlihi malam yace wal hukmu ala al muslim yi wa mutum musulmi hukunci bil kufri da kafirci haka kawai ka kira musulmi da kafiri ka ce ai wani kafiri ne bayan ya cika waɗancan sharaɗai na islam ya cika sharaɗai na zama musulunci yana da aibikar na musulunci ya cika ababen nan guda biyar sai ka kalle shi ka ce da shi wani kafiri ne bayan ya kiyaye tauhidi ya kiyaye rububiyya ya kiyaye uluhiyya ya kiyaye asma'i wa sifat yana sallah yana azumi in yana da zakka yana yi in yana da kokarin aikin hajji yana zuwa in aikin hajji ya same sa yana da hali zai ji sai ka kalle irin wannan bawa sai ka ce da shi ai kafiri ne to wannan ka wa mutum musulmi hukunci da kafirci ba tare da haƙƙi ba da haka ma da ya ce akbaru min qatlihi wannan laifin laifin nan ya fi girma a wurin Allah ma fiye da ka kashe sa kenan ya fi sauki da ka ce da shi kafiri gwara kawai ka ɗau bindiga ko adda ka sara sai ya mutu malai ce wal hukmu ala al muslim bil kufri bi ghairi haqqin yace ba tare da haƙƙi ba kenan yi wa mutum musulmi hukunci da kafirci da haƙƙi ba wani abu bane sai kaga yana aikata aiki na kafircin kaga yana yana kiran wani Allah yana nema a wurin wani Allah ya baiwa wani Allah siffar Allah imma siffa ta zati ko siffa ta uluwi ko siffa ta zahiri ko ta batini ko abin da Allah yake kwanci da shi kaga ya sanya wani yana musharaka da Allah madaukakin sarki a cikin samuwar wannan abin sai ka ce da shi kafiri ke nafirin ne ba koyi tunda me tunda ya aikata aiki na kafirci amma haka kawai sai ka kalli ahlus sunna mu koma zuwa ga baya kuma ai can mala yana bayani ne wa ahli sunnati ashaddun nasi tawqiyan min takfiri bi ghairi burhanin min Allah wa hujja shi ka kalli wanda ke riko da sunna wanda ke riko da tauhidi da karantarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam gashi bayan riko wurin ibada wurin aiki kai daga ka gansa ma ka ga mabiyin sunna ne wurin shigarsa wurin mu'amalarsa wurin cin abincinsa wurin shiga gida kai da ganin sa kaga mabiyin sunna ne bayan mabiyan sunna bayan mabiyin sunna ne shi badin ga sunna ta bayyana a gare sa a zahiri cewa kai da ganin wannan kaga ahlus sunna sai ka kalle sai ka ce ai kafirai ne ko kuma kafiri ne kenan da ka hukunta su da kafirci gwara ka kashe su wannan ya fi sauki laifinka ya fi sauki a wurin Allah madaukakin sarki fiye da a ce ka kira su da kafirai mala yace wa huwa min tariqati ahli albid'a wad dalal kafirta mutane yana daga cikin tafarkin ahlul bid'a ma'ana ma'abuta bid'a idan ka ce can an ce ahlus sunna nan kuma sai ga wani karatu ya zo daban aka ce ahlul bid'a kalmar bid'a da larabci shine wani abu wanda aka kirkira bayan kammaluwar wanda ake son bayi su gudana a kai. shine makhtaraqa ba'da misalin shine wani abu wanda aka kirkire shi aka samar da shi bayan ainihin wanda aka kwatanta muku ku gina akai idan ka dauko wannan shine kai tsaye lafazin bid'a da lugga ta larabci ma'ana shi wani abu ne wanda aka farar da shi da can babu sai aka fare sa amma idan ka dauko kalmar bid'a istilahan a bisa ga fahimtar malaman hadisi malaman usuli da malaman fikihu shine wani aiki ne ko wata ibada ce wadda aka kirkire ta sabanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ta kenan da za kirkiri wata ibada ka kirkiri wani aiki sai a duba wannan aikin sai a ga Allah bai yi umarni da wannan aikin ba ka kirkiri wata ibada sai a duba ko wani zigiri ko wani hailala ko wani salati ko wata sallah sai ka kirkira ka ce ai ibada ce har ka tanada mata lada sai ka ce ai tana kusantarwa zuwa ga Allah sai a ce to ina take a cikin Qur'ani ina take a cikin Al-Qur'ani domin Qur'ani bai bar komai ba har yadda zaka shiga cikin gida sai da Al-ƙur'ani Al-Qur'ani yayi bayani to Qur'ani yayi bayani game da yadda zaka shiga gidan da ba naka ba balantana bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah madaukakin sarki ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah cewa dukkanin wanda ya da'a ga Annabi kamar yayi da'a ne ga Allah sai aka samu qur'ani yayi bayani game da yadda zaka nemi izini ma ka shiga gida cewa idan kai sallama sai ka nemi izini to lafazin bid'a shine wani aiki ko wata ma'ana wata ibada ko wani aiki da aka kirkira bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mutane akan wata ibada sai a same ka ka farar da wata ka kirkiri wata ka tanada mata lada ka ce a dinga yi wannan shine lafazin bid'a da haka malai yace wa huwa min tariqati ahli bid'a yana daga cikin tafarki ko tsari ko karantarwa ta ahlul bid'a ma'ana ma'abuta bid'a sai aka cewa aka kira sa da ahlul bid'a ma'ana ma'abuci bid'a saboda me saboda ya aikata bid'a ya saba wa karantarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sauka daga kan layi na sunna shi sa aka kira sa da bid'a to anan sai malai ya ce wa huwa min fariqati ahlil bid'a wa dalal yana daga cikin tafarki na ahlul bid'a ma'ana kafirta musulmi yana ɗaya daga cikin tafarki na ahli bid'a na ma'abuta bid'a dinan ba abun mamaki bane a wannan lokaci dan ma'abuci bid'a ma'ana wanda ke kirkira aiki ya cusa ta ƙarfi da yadi ya cusa cikin addini ba wani abun mamaki bane a wannan karni ba ko a wannan lokaci dan ya kira ka musulmi da kafin? don malamai sun ce ai tsohuwar kalma ce ai aikin ne da wannan kalma aka san su da wannan tsari aka san su shine na kafirta musulmai da haka malai ce wa huwa min tariqati ahli bida wa dalal kafirta mutum musulmi yana daga karantarwa ko tafarki ko tsari na ba abota bid'a da ma abota da waɗanda suke batattu ma'ana waɗanda suka ɓata daga kan tafarki wanda yake na shari'a na'am wanda wannan shi ya kawo ƙarshen annaqibul ashir ma'ana abu na goma daga cikin ababe waɗanda suke warware kalmar la ilaha illallah shine kauracewa daga addinin Allah ma'ana a same ka baka kokari wurin yin ilimi muka yi bayani ma'anar al-i'rab shine ibta'ada ma'ana a same ka ka nisantu daga addinin Allah muka ce bawa yakan nisanci daga addinin Allah ne ta hanyoyi guda biyu In ma la ya ta'allamu imma a same sa baya kokari wurin sanin addinin Allah wa malam mai ta'alim ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi baya halatta gare sa ya aikata wani aiki yayi wata ibada yayi wani salati yayi wani zikiri har sai ya san hukuncin Allah game da wannan ibadar da zai yi to ya za ka san hukuncin Allah game da wannan ibadar sai ka karatu sai ka je makaranta sai aka cewa wane ba mai ilimi ba ne kenan jahili ne aka ce wane bai zuwa makaranta idan aka ce bai zuwa makaranta ya zai bauta wa Allah wala ya amalu bihi ko kuma a samu mutum ya sani ya san wannan hukuncin ya san tsarin amma bai bi da haka sai a ce ai ai ta'aru bi ma'ana ya kaurace daga addinin Allah domin baya kokarin yin ilimi game da addinin sannan baya ko ya yi ilimin baya aiki da abin da ya karanta za mu rufe wannan babi da aya ta cikin suratu qaha Allah madaukakin sarki ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira a lokacin da aka tada bayi daga kabarin su yawmul hashir ma'ana ranar da ake tada bayi daga ainihin wato kabari a ranar akwai abun mamaki wanda zai faru a wannan rana ake ta da wasu mutane makafi yana gani a duniya amma sai a tada shi makawo sai Allah madaukake sarki ya faɗa masa dalilin da ya sa za a tashe shi makawo cewa ayoyin Allah sai riske sa sun zo gare sa ya take shi ya rantsa ido shi sa Allah madaukake sarki ma a wannan rana ya manta sa Allah madaukake sarki ya ce wa man a'rada an dhikri dukkanin wanda ya kaurace daga ambatona baya kokarin yin ilimin addini ko yayi ilimin baya aiki da shi Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan bankan to wannan yana da wata kuntatacciyar rayuwa kamar yadda ibnu jarir qabari ya kawo a cikin tafsirin sa a karkashin wannan ayar yace fa inna lahu ma'ishatan bankan fi qabrihi yace yana da kuntatacciyar rayuwa a cikin kabarinsa zai yi rayuwa kuntatacciya za a kaskantar da shi za a wulakanta shi a cikin kabarinsa wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama Allah ya ce kuma za mu tashe sa a ranar tashin alkiyama a madonin makawu idan muka tashe sa zai tambaye mu cewa lima hasharta ni ama ya ubangiji ya ka tashe ni makaho? wa qad kuntu basira bayan da can a duniya ina gani sai Allah ya ba su amsa kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al sa ana gama wannan zance sai Allah madaukakin sarki ya ce wa mala'iku ku fagullu الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه Allah madaukakin sarki ya kare mu ya inganta imaninmu za mu tashi babi na gaba wanda mun gama karatu karkashin nawaqidu la'ilaha ilaha illallah guda goma ababe waɗanda suke warware kalmar la ilaha illallah za mu tashi bayanu fadailu la'ilaha ilaha illallah wa fadailu dhikru biha ma'ana wannan babi zai mana bayani game da fada'il idan aka ce fada'il jam'i ne na fadlun idan aka ce fadlun yana nufin falala fada'il kuma da ake jam'i ne da Hausa a'a ba haka ake ba jam'i na fada'il na falala fada'ilu la ilaha illallah ma'ana falala ta la ilaha illallah an gane ko wannan babi zai mana bayani game da falalolin la ilaha illallah ma'ana fada'il na la ilaha illallah wa fada'ilu dhikru biha da falalar ambato ma'ana yin zikiri da ita kenan babin ya kunshi abubuwa guda biyu falalar la ilaha illallah fifikon la ilaha illallah akan ragowar zikirai cewa ita la ilaha illallah tana da wani fifiko akan ragowar zikirai ma ita tana da wata falala keɓantacciya wa fada'ili dhikru biha da falalar yin zikiri da ita ma'ana kenan akwai wani falala na daban da la ilaha illallah take dauke da shi ga dukkanin wanda yake yin zikiri da ita na'am malam ya fara da cewa ala inna shahadata ala ala inna shahadata ala alwahdaniyya ajallu shahadatin ala ajalli mashhudin alayhi mala ce ala ku saurara inna shahadatu ala wahadaniya, lalle tabbas yin shahada game da ɗayantuwar Allah ma'anar wahdaniyya shine ɗayantuwar Allah daga kalmar wahid sai aka ce wahdaniyya ma'ana lalle shaidawa akan abin da ya shafi ɗayantuwa na Allah ma'ana ɗayantuwar Allah zamantowar Allah shi shi kadai bai da abokin tarayya ajallu shahadatin ala ajalli mashhudin alai ce shi ne mafi girman shaida a kan abin da ake shaida a kansa malai ce wa ya fi bayani fadli shahadati Allah, la ilaha illallah mala yace kuma zai isar zai wanzar game da bayani dangane da falalar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah anna jalla anna Allah jalla wa'ala cewa lallai Allah mafi girma mafi buwaya da girma shahida biha li nafsihi ya shaida da kansa akan kalmar la ilaha illallah cewa Allah da kansa ya yi shaida akan kalmar wastashhada alaiha al'adulu min khalqihi kuma ya sanya adalai daga cikin bayansa su zamanto shaida dangane da wannan kalma ta la ilaha illallah qala Allah ta'ala Allah mafi daukaka yayi bayani a cikin at-tanzil ma'ana a cikin alqur'ani mai girma a cikin suratul ali imran aya ta 18 ubangiji subhanahu wata'ala yace shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al hakim Allah madaukakin sarki yace shahida Allah Allah madaukakin sarki ya shaida annahu cewa lallai yadda al'amarin yake la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi wa ulul ilmi da ma'abuta ilimi qa'iman bil waɗanda suka daidaita kan adalci su ma sun shaida da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah la ilaha illa huwal azizul hakim babu abin bauta da gaskiya sai shi wanda ya siffanta da siffofi guda biyu al aziz cewa ubangiji mabuwayi ne ya buwayi kowa gagara ba daune babu wanda ya gagari Allah cewa Allah madaukakin sarki mabuwayi ne hakimun sannan mai hikima ne yadda ya yi tafsilin ayoyinsa cewa akwai hikima a cikin yadda Allah madaukakin sarki ya rarraba ayoyi sannan Allah madaukakin sarki mabuwayi ne gagara ba dau ta yadda babu wanda ya gagara Allah tunda ai komi a ƙarƙashin Allah yake wanda mun yi bayani a karatu wanda ya gabata cewa kuskure ne ka ce Allah yana sama sai ne ka ce Allah yana saman sama shi ubangiji subhanahu wataala ya ku fiye da komi tunda ai al'arshin Allah akan ruwa yake kuma Allah madaukakin sarki ya ce kun mastawa alal arsh ya ce wa kana arshuhu alal ma cewa al'arshin su akan ruwa yake bayan bayan ruwan nan sai al'arshin Allah bayan al'arshin Allah Allah madaukakin sarki shi ya daidaita akan al'arshin sa daidaitu wadda ta dace da shi wadda ya ga ta dace da shi daga kuskure ne kawai ka ce Allah yana sama sai dai ka ce Allah yana saman sama daga shi wannan ubangiji ya ɗaukaku akan dukkanin halittunsa shi yasa kuma sai ya zamanto al'azizu mabuwayi ma'ana ya buwayi kowa babu wanda ya fi ƙarfin Allah siffa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala al'aziz al-hakim cewa Allah madaukakin sarki mai hikima ne ibnu jarir al-qabari a cikin littafin sa tafsir ibnu jarir al-qabari yace hadi ajallu shahadat as sadira min al-malik al-azim yace wannan shaida ce mai karfi shaida ce mai girma tabbatacciya daga wurin mamallaki mai girma cewa Allah madaukakin sarki ya shaida cewa babu abun bauta da gaskiya sai shi wa min al-mala'ika sannan shaida ce daga wurin mala'iku mala'iku ma sun tabbatar da cewa duk abin da ka bauta wa ba Allah ba bauta ce ta ƙarya kai masa Ba ka da ladan wannan bautar wa ahlul ilm sannan ma'abota ilimi waɗanda suka daidaita akan gaskiya ma'abota ilimi na gaskiya su ma sun shaida cewa Allah maɗaukakin sarki shine abun bauta na gaskiya cewa duk abin da zaka bauta wanda ba Allah ba bauta ce ta ƙarya kake masa wa huwa tauhidullah shine kadaita Allah madaukakin sarki da bauta wa qiyamihi bil qist da daidaituwar bawa bisa ga adalci da yadda Allah madaukakin sarki yake so ka bauta masa mala yace fa inna shar'u wad din asluhu wa qa'idatuhu tawhidullah wa ifradihi bil ubudiyyah mala yace fa inna shar'u wad din mala yace domin ita shari'a da addini asalinta da ka'idarta shine kadaita Allah madaukakin sarki da ɗayan tasa da bauta cewa haka kawai ba za a same ka ka zo ka fara sallah ba ko ka fara azumi a sai ka fara ɗayanta Allah da bauta sai ka fara tabbatar da kalmar la ilaha illallah wal i'tirafu bin bin firadihi da kuma i'tirafi ma'ana tabbatar da ɗayantuwar Allah bi sifatihi al-azima wal kibriya wal majd wal iz wal qudra wal jalal da tabbatar da sifofin Allah na girma na kibirya na ɗayantuwarsa na buwayarsa na girmansa akan komi tare da biyayya zuwa gare sa da kuma kyautatawa a cikin ayyuka da haka malai ce fa tauhidullahi wa dinihi wa jaza'uhu qad thabata thubutan la raiba fi malai ce lalle tauhidin Allah da addinin Allah da sakamakon Allah ya samu tabbatuwa tabbatuwa wanda babu kokonto a cikinsa domin Allah da kansa ya yi shaida akan cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi mala'iku ma sun yi shaida sannan malamai adalai ma sun yi shaida to shaida wa ake kuma bukata da haka Allah madaukakin sarki ya ce shahidallah cewa Allah madaukakin sarki ya shaida annahu cewa lallai yadda al'amarin yake la ilaha cewa babu abin bauta illa huwa sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi ma'abuta ilimi ma sun shaida amma wani irin ma'abuta ilimi sai Allah ya ce qa'iman bil waɗanda suka daidaita akan gaskiya akan adalci yana akwai ma'abuta ilimi da suka daidaita akan ƙarya suka daidaita akan rashin adalci Allah ya kare mu daga su Allah ya ce la ilaha illa huwal azizul hakim babu abin bauta da gaskiya sai shi wanda ya siffanci da siffa biyu al-aziz wanda mabuwayi ne ta yadda ya buwaya akan kowa ya gagari kowa al-hakim sannan mai hikima ne ta yadda ya tsara ayoyinsa da wannan ayar tana nan cikin suratul ali imran aya ta 18 na'am mala yace fastashhada subhanahu bi nafsihi sai Allah madaukakin sarki yayi shaida da kansa da kansa sai yayi shaida wa huwa ajallu shahidin wanda Allah madaukakin sarki shine mafi girman mai shaida sai a ce wane ya yi shaida wane ya yi shaida amma ga shaidar Allah idan shaidar Allah ta kori shaida kowa tunda Allah da ya samar da kai dan ba kai sai ya yi shaida to shaidar wa kake nema bayan Allah madaukakin sarki ya ce halata ta'ala insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali waja'alnahu sami'an basira wanda Allah madaukakin sarki ya fare ka yayi ka wani lokaci ma da baka san kai waye ba sannan daga baya ya mai da sinadarin halittar ka ya zamanto nuqufa ya zamanto dugon mali ya amshajin wanda yake ni alillibe na bitare domin ya jarabce ka ubangijin da ya san ka a wancan lokacin kai baka san kanka ba sai ya ce kuma ya ba da shaida akan abu kaza to kuma wata shaida kake nema kenan idan ka tsaya neman wata shaida yaudarar kanka za ka yi da haka Allah madaukakin sarki da kansa ya shaida cewa babu abun bauta da gaskiya sai shi duk wanda ka bauta wa ba Allah ba duk wanda ka baiwa wata siffa daga cikin siffofin Allah duk wanda ka baiwa wata siffa ta kamala daga cikin siffofin Allah bauta kai masa bauta ce ta ƙarya baka da wani lada a wurinsa da haka ranar tashin alkiyama ma Allah madaukakin sarki zai je kuje kuje wurin waɗanda kuke aiki domin su Allah madaukakin sarki zai kirayi waɗanda suke ibada domin wasu zai ce ku je wurinsa su sakan ya muku ranar da Allah madaukakin sarki yake sakan yawa masu imani da haka Allah madaukakin sarki fastashhada subhanahu bi nafsihi sai Allah madaukakin sarki yayi shaida da kankin kansa wa huwa ajallu shahidin wanda Allah shine mafi girman mai shaida ma'ana shaidar Allah ita ce shaida mafi girma thumma bi khiyari khalqihi wa hum malaikatuhu sannan sai mafi ma'ana zaɓaɓɓu daga cikin halittunsa su ma sai suka yi shaida su ne mala'iku domin mala'iku su ma wasu zaɓaɓɓu ne daga cikin halittun ubangiji subhanahu wataala wanda Allah madaukakin sarki ya halicce su ne daga haske kuma Allah maɗaukakin sarki ya halicce su ne domin bauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ya yi isra'i mai raji ya ce babu gurbin da zai iya saka hannunsa face akwai mala'ika mai bauta a wurin imma yana ruku'u ko yana sujjada ko yana tasbihi yace akwai wani daki a sama baitul ma'mur yace kullun sai mala'iku dubu saba'in sun shiga sun bauta wa Allah kuma duk mala'ikan da ya shiga wannan dakin har abada baya ƙara fitowa sai dai Allah madaukakin sarki ya wani mala'ika ba shi ba to waɗannan mala'iku gabaki ɗayan su har da shugaban su mala'ika Jibril da Allah madaukakin sarki ya sanya su su zamanto shaida akan babu abun bauta da gaskiya sai shi sai Allah ya ce wal ulama min ibadihi da malamai daga cikin bayansa ma'ana masana daga cikin bayansa kenan duk wani masani ya karanta a cikin littafin Allah cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah to kai ma ka zama shida ala ajalli mashhudin bihi akan mafi girman abin da aka yi shaida a kansa wa a'zamihi da mafi girmamuwa wa akbarihi da mafi girma lafazin a'zam da akbar idan suka zo a wurin daya wuri daya a karatu sukan ɗauki ma'ana mawambanta ne amma idan ɗaya ya zo ɗaya bai zo ba to ɗaya yakan tabbatar da ɗayan ne a anan sai mu kira mafi girma ma'ana ibam ma'ana la ila ala ajalli mashhurin bihi mafi girmamuwar abin da aka yi shaida a kansa wa a'azamihi da mafi girma wa akbar da mafi girmamuwa ta fuskar idan za a nuna maka cewa la ilaha illallah kalma ce mai girma wa huwa shahadati Allah ilaha illahu shine shaidawa akan babu abin bauta da gaskiya sai shi mala yace wal kalimatu tayyiba wannan kalma wacce take tsarkakakkiya mai kyau kalimatu tauhid ita ce kalma ta tauhidi hiya khairu ma qalahu an ita ce mafi alkhairin kalma da annabawa suka faɗa kama fi hadithi abdullahi ibn am radiyallahu anhuma kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi ibn am yadda Allah ya kara tabbata a gare su qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa manzo Allah wa sallam yace khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli mafi alkhairin abin da ni na faɗa da annabawan da suka gabace ni la ilaha illahu wahdahu la sharika la mulku almulku wa lahu ala kulli shay'in qadir annabi sallallahu alaihi wa sallam yace khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli yace mafi alkhairin abin da ni na faɗa da annabawan da suka gabace ni ma'ana annabawan da suka rigaye ni ma'ana annabawan da suka zo kafin ni kenan annabawa sun gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. kuma da a wasu ɗaya ce babu wani annabi mushriki babu wani annabi kafiri babu wani annabi kirista babu wani annabi bayahudi duk annabawan Allah duk musulmai ne Allah ya ce shara'a lakum fid dini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka shari'ar Allah ɗaya ce tun daga kan annabi Adam har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shari'ar Allah ita ce la ilaha illallah cewa babu abin bauta da gaskiya sai sai Allah sannan tare da yin imani da annabin da aka turo muku wannan shine shari'ar Allah shine tsarin Allah tun daga halittar annabi Adam har zuwa ga halittar har zuwa ga samar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am ya yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli mafi alkhairin abin da ni na faɗa ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wan nabiyuna min qabli da annabawan da suka gabace ni me yasa annabi bai ce war rasul ba domin ai annabawa domin sai wani kira wanda kiran nan zai iya wanzar da dukkanin wani ma'aiki ko wani wanda aka turo a baya domin da ya ce wa rasulu min qabli yana nufin manzanni kawai wanda annabawa sun gabata waɗanda ba manzanni bane kamar annaba adam ai annabi ne ba manzo bane an gane ko annaba adam ai annabi ne ba manzo bane domin shi bai da al'umma ba a turo sa zuwa ga kowa ba shi annabin Allah ne ba manzan Allah bane da haka akwai waɗanda suke annabawa ne kuma manzanni ne da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya takaita zancen akan annabuwa. ma'ana mafi alkhairin abin da na faɗa da annabawa tare da manzanni waɗanda suka gabace ni shine la ilaha illahu la ilaha illallah shine babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai zo da nafiyul wa isbat ma'ana korewa da tabbatarwa zaka ce la ilaha cewa babu abin bauta da gaskiya sai ka kawo gaskiyan nan shine nafiyun ma'ana ka kora dukkanin abin bauta wanda ba Allah ba lokacin da ka ce la ilaha ma'ana babu abin bauta da gaskiya sai kuma ka ce illallah sai Allah domin sunan Allah ma tafhimi zaka ka ba su ba tarkiki ba domin hakan yi kuskure a ce la ilaha illallah sai a buɗe baki wurin faɗin sunan Allah idan fataha ta zo kafin sunan Allah tafhim ya ke yi sai ka ce la ilaha illallah sai ka kumbara sunan Allah ba ka siranta sunan Allah ba amma da kisra za ta zo kafin sunan Allah sai ka siranta sunan Allah wurin bismillah bismillah nan la ilaha illallah illallah bismillah da haka sai ka ce la ilaha illallah cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah bayan ka ce sai Allah sai kuga ga wata magana sai Allah sai annabi ya ce wahadahu shi shi kadai bayan ya amsa sunan babu wanda ya isa ya amsa sunan sai kuma aka nada tabbatar da wani ɗayantuwa tasa bayan an ce la ilaha illallah domin Allah ya siffanta kansa da sunaye da yawa a wani wurin ya ce ƙuli allaha awidu a rahman ayyan ma ta tad'u falahul asmaul husna Allah ya ce ku kira ni Allah ko ku kira ni mai rahama duk wanda kuka kira ni da shi yana da suna ya kyawawa da haka anan sai aka kira Allah madaukakin sarki da suna wanda yake babu wanda ya isa yayi tarayya da Allah a cikin wannan suna sai aka ce la ilaha illallah annabi yace mafi alkhairin abin da ni da ni na faɗa da annaba da suka gabace ni shine babu abin bauta da gaskiya "Illa illallah sai Allah wahadahu shi shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya idan aka ce shariki shine wanda kuka yi tarayya da shi wurin samar da abu misali ni da kai sai muka haɗu muka siya mota to mun zama sharikan juna ni da kai sai muka haɗu muka siya babur mun zama sharikan juna ni da kai sai muka haɗu muka mallaki wani abu ko muka yi wani abu ma'ana mun zama sharik na juna to shi Allah madaukakin sarki bai yi tarayya da kowa ba wurin samuwar wani abu ba a wani wurin ma Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wala yajtami'u la Allah ya ce lalle waɗanda kuke kira waɗanda kuke ambato waɗanda kuke bauta koma bayan Allah Allah ya ce lan yakhluqu dhubaban Allah ya ce lan yakhluqu dhubaban Allah ya ce ba za su iya halittar kuda ba ko sauro Allah ya ce ba za su iya halittar kuda ba ko sauro wala wishta mai ulahu kuda sun hada kan halittar sai a kira abun bautaccen garin a kira wanda ake kira a nan a kira nan sai a ce su zo su halicci kuda to Allah madaukakin sarki ya ce ba za su iya halittar kuda ba dan haka Allah madaukakin sarki bai yi ishtiraki ba wurin samuwar wani abu ba da wani duk kankantar abin halitta da zaka gani komai kankantarsa komi kankantar abin halitta to Allah madaukakin sarki shi shi kadai ya samar da wannan abin bai hada hannun jari da wani ba wurin samar da wannan abin ba to ubangijin da yake bai da shariki bai da abokin tarayya wurin samar da kai wurin yinka bayan ka zauna a cikin cikin mahaifiyarka wata tara kana digon mani ya sanya mala'iku guda biyu suka ce Allah ga digon mani daga baya suka ce wa Allah ya zama gudan jini daga baya aka yi ka suka tambaya Allah namiji kake so a yi ko mace Allah ya ce mace yake so ko namiji to wannan ubangijin ya dace ka sanya masa kishiya bai dace ka sanya masa kishiya ba dan haka anan sai ma sai malam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la bai da abokin tarayya ma'ana bai da ma'ana la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi shi kadai la sharika lahu cewa kuma Allah nan bai da abokin tarayya ma'ana Allah bai yi tarayya da wani baurin mallakar wani abu ba duk abin da ka gani da motarka da babur ɗinka da kuɗinka da gidanka asalin su duk mallakar Allah ne asalin komi da ka gani duk mallakar Allah ne dan haka Allah madaukakin sarki da yi tarayya da wani baurin samuwar wani abu sai ce lawul mulku kuma Allah madaukake sarki shi yake da mulki almulku ma'ana shine mamallaki Allah madaukakin sarki shine mamallakin kowa shine mamallakin komi duk abin da ka gani Allah ke da mallakarsa walawul hamdu kuma godiya a gare sa take cewa ga Allah godiya take Allah ya kamata ka godiya ma'ana ga Allah ya kamata ka godiya wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah madaukakin sarki mai kaddarawa ne ma'ana mai iko ne akan komi duk abin da ka gansa Allah madaukakin sarki yana da iko a kansa shi sa wata har Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha yace kullun fi kitabin mubin yace duk abin da ka gani duk abin da ke wanzuwa da sandarare da mai tafiya da narkakke ko menene yace arzikin sa a wurin Allah yake Allah shi ya san matabbatarsa Allah ya san ina zai je Allah ya san ina zai dawo duk abin da ka gani kullum fi kitabin mubin Allah madaukakin sarki ya ce gaba daya yana cikin littafi wanda yake bayyananne shine littafin da ke lawul mahfuz magana mai ta hadisin na'am yace kama fi hadisi Abdullahi ibn Umar kamar yadda yace a cikin hadisin Abdullahi ibn Am ayi hakuri Abdullahi ibn Am radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda wannan hadisin shi yake cewa hadisu qauli ma'ana hadisi na qauli na magana cewa annabin magana yayi akwai fi'ili akwai qauli to wannan qauli ne duk lokacin da kaji an ce qala rasulullah sai ka ce hadisi ne qauli daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam magana annabi yayi sahabi yaji ya baiwa al'umma labari akwai kuma wanda aiki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da yayi aiki sai wani sahabi ya gani sai ya zama fi'ili ma'ana aiki annabi yayi sai wani sahabi ya gani sai ya bada labari domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan haka abdullahi Ibn am yace khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli yace mafi alkhairin abin da na faɗa ana ni wan nabiyuna min qabli da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya ma'ana Allah bai riki tamka ba walam yakul lahu kufuwan ahad kenan shine la sharika lahu lahul mulku Allah shi ke da mallaka shine mamallakin komi mamallakin kowa walawul hamdu kuma godiya a gare sa take wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komi ne kaddarawa ne akan komi babu abin da ke wanzuwa babu abin da ke faruwa babu abin da ke yi sai da kaddarawar Allah wanda wannan shine imani da Allah imani da gairi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari cewa hasalin komi ana jingina shi ne zuwa ga Allah kyakkyawa daga Allah yake munana fa bima kasabat aidikum cewa hannayenku ne ke ja muku munana amma asalin komi ana jingina faruwarsa ne da samuwarsa ne zuwa ga Allah lokacin da kace ai kai kai kai kirkire wannan laptop din misali kai kai wannan chat din sai a ce eh kai kai amma asalin faruwar abin ai da Allah bai so ba kai ma da ba kai ba to kai kai kai na waye ai kai ma na Allah ne <laughs> na'am wanda wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito wa qala hadithu hasanun sahihun a cikin littafinsa idan ka duba yace hadisi ta wata fuskar ya karbo hadisin hasanun ma'ana ta hanya mai kyau ta wata fuskar kuma ingantaccen hadisi ne wanda ya rawaici hadisin cikin littafinsa tirmidhi kan lambar hadisi 3585 imamul albani ya hassana hadisin a cikin littafinsa sayewul jami kan lambar hadisi 3274 a nan za mu takaita insha Allah sai gobe za mu dasa daga inda muka tsaya وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين